Hukumar da ke tantance ingancin abinci da maguna ta Najeriya NAFDAC ta ja hankalin 'yan kasar cewa kasar Amurka ta sanya mayukan tsaftace hannu da aka yi su da barasa na kasar Mexico cikin jerin abubuwan da ta hana shiga da su kasar ta. Hukumar ta NAFDAC ta bayyana hakan ne a cikin wata sanarwa da ta fitar dauke da sa hannun babban daraktan hukumar Farfesa Mujusho La'adeyeye. Takwarar hukumar NAFDAC ta kasar Amurka ta ce ta gano yawaitar mayukan tsaftace hannu na kasar Mexico da aka rubuta suna dauke da sinadarin ethanol amma ba bayan an gudanar da gwaje-gwaje an gano cewa suna ɗauke ne da sinadarin methanol gurbatacce, da ba a amince da shi ba wajen haɗa man tsaftace hannu ko magunguna saboda yana yi wa fata illa da kuma barazana ga rayuwa idan ya shiga jikin mutum. Haka kuma yawan amfani da sinadarin kan haifar da cutuka da suka haɗa da amai, ciwon kai, gani dusu-dusu, makanta, ɗaukewar numfashi a wasu lokutan har da rasa rai. Hukumar ta NAFDAC ta buƙaci masu shigowa rabawa da kuma sayar da nau'ikan mayukan tsaftace hannu da su sa ido don ganin an daina sayar da su tare da miƙa waɗanda suke hannunsu ga ofishin NAFDAC mafi kusa ta kuma yi kira ga jama'a da su yi gaggawar zuwa asibiti yayin da suka ji wata alama na rashin jin daɗi sakamakon amfani da kowane irin nau'i na man tsaftace hannu. Paul Pankes shine shugaban sashen kula da sinadarai na hukumar kula da ingancin kaya ta Najeriya wato Standard Organization. Yanzu ba mu riga mun samu jan hankali bisa ga sinadarin ethanol ya shigo daga kasar waje ba. Amma dai, an mun samu zamu doka mataki da ya kamata. Dama ayyukan hukumarmu shine kula da ingancin kaya. Ya kasance da cewa kaya da za su shiga Najeriya suna da inganci, ko kuma kaya da 'yan Najeriya za su yi a tabbatar da cewa su ma suna da inganci jami'armu wani lokaci sukan shiga kasuwa su duba su kayaki iri-iri sai su siya su kai wurin gwajinmu in aka samu wanda baya da inganci nan da nan za a yi abin da ya kamata a yi mr pankes ya kara da cewa a bincike da muka yi game da mai tsaftace hannu wanda jami'armu suka siyo daga fadin kasar nigeria nan da aka kai wurin gwaji ba mu samu wanda na da sinadarin methanol ba illa abin da muka samu shine akwai wanda da aka gwaje ba su kai kaso 70 bisa ga dare wanda ita standards din ta bayana domin haka wannan mai tsabtacin hannu ba za su iya su kashe su kwari masu kawo cutan nan ba kuma dukansu aka yi su da sinadarin ethanol wanda ita standardin ta amince da shi Wannan dai ne karo na farko da hukumar Amurka ta fitar da sanarwar hana shiga da duk wani nau'i na magani a duk faɗin ƙasar. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.